muna darasi na biyu a cikin karatunmu da muke gabatarwa akan amfani da fa'idoji na yin aure da kuma kulawa da auratayya a musulunci jiya mun tattauna akan abubuwa masu yawan gaske waɗanda yana da kyau duk mutum musulmi da ya aure ko zai yi aure ya san su saboda muhimmancin su kuma don ta dalilinsu ne Allah ya shar'anta yin aure daga cikin amfanin su abinda jiya ban iya faɗa ba lokaci shine akwai wato ciyarwa muhimmancin ciyarwa duk wanda ya aure za ku ga akwai nauyin ciyarwa a kansa wanda wannan ciyarwa wasu suna gudunta wasu suna tsoronta wasu suna tauye ta wasu ba sa yin ta yadda ya kamata amma ciyarwa riba ne ga ma'auraci mutum ya auri matarsa ta haifan musa 'ya'ya duk abin da zai ciyar da su ba aikin banza yi ba akwai lada da aka masu gidaje ku daina yi wa iyalin rowa na abin da za ku ciyar da su ku daina musu rowa saboda duk abin da mutum ya shuka zai girbe duk abin da ka bayar za ka same shi a riwani imamu muslim manzo Allah ya kwadaitar dangane da ciyarwa yace dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinari da ka ciyar saboda Allah ko kudi da ka ciyar saboda Allah don yaki don jihadi wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin da dinari da ka ciyar wajen yanta baiwa ودينار تصدقت به على مسكين ده دينار ده kai sadaka wa miskini ka ba da sadaka wa mabukaci wa dinarun anfaqtahu ala ahlika da dinari da ka ciyar da shi ga iyalanka afdaluha wanda yafi kowanne falala a ciki waɗannan sadaka da wanda ka ba da don jihadi da wanda ka da ka yanta baiwa da wanda ka ba da wa miskini talaka mabukaci da wanda ka ba wa iyalinka banzan Allah ya ce dukiyar da ka ba wa iyalinka shi ne ya fi lada haka hadisin ya zo a riwayar muslim hadisi na da 995 hadisin abi huraira kun ga sadaka ma sadaka ne amma sadaka wa iyali sadaka wa gidanka ba sadakar da ta kai talada yanzu ga wani mutum yana kashe miliyoyi a waje ya bayar a can ya bayar a can ya bayar a can amma baya iya ɗauka ya ba wa iyalinsa saboda ba wayewa ba a karanta addini ba da an karanta addini ko an saurari wa'azi to da mutum bai yi sakaci da ciyar da iyalinsa da taimaka musu ba kuma wannan yana nuna mana ashe har sadakar da ake bawa miskinai har sadakar da ake bawa mabukata har sadakar da ake bawa a masallaci sadakan da aka ɗauka aka ciyar da iyali aka ba wa iyali suka ci abinci Shi ne ya fi lada a wajen Allah haka nan Muhammadu ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ki je ki ga mijinki kuma shi ma ya sani to amma ni yanzu ban sani ba ku mata inda za a tambe ku wai me yasa maza wasu daga cikin mazan suke kyashin su yalwata matansu ko su kawo musu ko su ba su a gida me yasa ba sa son ba wa iyalinsu a gida na'am a tunaninku me yasa to wata ta ba da ansa a yar kungiyar goyon bayan maza ta ce wai matan ne ba sa kyautata wa maza yanzu kun goyi bayan ta wannan fa ina jin wakiliyar maza ce aka dasa mana ita a birin nan <laughs> to amma tana da to dalili daga basemi me yasa kuke ganin wasu mazan suke ruwa ba sa ba wa iyalansa a gida rashin ilimi na yadda da wannan jahilci ko to sai me kuma rashin zuciyar kyautatawa ma'ana zuciyar mijin damar ba mai kyautatawa ba ne sai me rashin me a banji ba rashin tausayi to ga wata ta yi bayani mijinta ba da tausayi a oke ba haka ke nufi ba mana mazan da ba sa taimakawa dai wasu ba su da tausayi ba su da jin kai gaskiya ne na yadda akwai mazajen da suna da karancin tausayi da jin kai akan iyalansu sai kuma wani dalilin ba ku ce mun rowa ba rowa eh rowa rowa to ala ayi hal kuma din mata ku rinka wa mazan din da cewa a abinda zaka ba wa iyalanka baya da alaka da sai in ta kyautata maka ka kyautata mata baya da wannan alakar abinda zaka ba wa iyalanka ba sai in ka ta kyautata ma ne za ka kyautata mata ba tunda hakkin hakkin ta ne a kanka Dolin ka ne kai ku kuma ku rinka kyautatawa tun daga wakili su ta zo ta yi bayani cewa ba ku kyautatawa ne gaskiya ne na yadda akwai wasu matan da ba su da kirki duk abin da za ka yi musu na alheri godiya ma ba sa yi wani yana ba da labari ya ce shi ba abin da yake bata masa rai da damuwa duk abin da zai ɗauko ya ba wa matarsa ba za ta buɗe baki ta ce na gode Allah ya ma albarka Allah ƙara arziki bai ce ba za ta taɓa yi ba kina yi wa mijinki kyashin addu'a kina yi wa mijinki bakin cikin addu'a da uba da miji duk ɗaya daga cikinsu idan ya maka abin insani to ka buɗe baki yi addu'a shi ɗan adam allah da ya yi shi malama da daɗi idan mutum ya kyautata maka kai masa addu'a saboda allah yana karɓan irin wannan addu'ar da ta zo daga zuciya saboda an yi ta don Allah ka ji daɗi ya faranta maka ne ka masa addu'a kaza Allah ya ce man asda ilaikum ma'rufan fa kafi'u duk wanda ya muku abu na kyautatawa to ku yi mai sakayya lam tajidu ma tukafi'unahu bihi idan ba ku samu abin da za ku yi masa sakayya da shi ba fad'u lahu ku kai mai addu'a hatta taro annakum qad kafatumuhu har sai har kun tabbatar kun ga cewa lallai kun masa sakayya haka annabi ya ce da haka shi ba laifi idan mai gidanki ba laifi idan babanki ya miki abin insani a yi masa addu'a da wanda za a masa a fili yana gani da wanda za a yi masa a ɓoye wannan abu ne mai kyau abin farin ciki kuma abu ne na kyautatawa da haka muna fata don allah iyaye mata ku rinka koya wa yaranku 'yan matan nan masu tasowa ku rinka koya musu ladabi da biyayya ku rinka koya musu yaya ake zaman gida idan an yi aure ina ta gaya muku kullum a karatu ina maimaita muku yanzu fa ba kyawun halittar mace ne yake zaunar da ita gidan miji ba babu ba maganar kyau ba ne ba yanga ba ne ba maganan matsayi yar gidan wani ba ne ‘ya'yan manya nawa ne aka kore su aka sake su a aure. idan kina ga daren ko don kina da kyan halitta ko kina da kaza za ki je da kyan halittar taki kuma auren ba zai zaunu ba za ki zama ba bazawana yanzu mai maza suke so kyawun hali ko akwai kyan halitta idan kyan halitta ba ta haɗu da kyan hali ba ya zama shirme a iya kawo maka baturiya muguwa ka kore ta a iya kawo maka balarabiya mara addini mara kyan hali mai mugun hali ka ji ta ishe ka wanda a kawo maka baka mai kaman gawayi ka zauna da ita wallahi fi maka alheri akan ka zauna da balarabiyar da take mai mummunan hali balantana ke yar uwa ta baka haba da haka ku gyara halinku ku gyara ɗabi'unku ku yi musu ɗabi'a mai kyau da ba su da bakin da za su zage ku ba su da bakin da za su mutuncin ku su wulakanta ku ina fatan iyayena mata su fahimci wannan kenan wannan yana nuna mana cin falala da amfanin aure wato a shine mutum ya zama yana ciyarwa ku ba wa iyalinku ku taimaka musu karatu na gaba a yau wanda za mu ɗora a kai sabo shine tsibul ishirati wato kyautata zamantakewa da rayuwa tsakanin miji da mata shine tsibu al'ishira. ku lura da wani abu guda rayuwar aure ba ta yiwuwa sai in an samu kyakkyawan wato ba a jin daɗin rayuwar aure sai in an samu wasu abubuwa da shari'ar musulunci ta shimfiɗa mana ku yadda da wannan ku huta idan ba ku yadda da wannan bai za ku yi ta yawo ne da ƙarshe dai duk yawon ka dole ka dawo gida wacce take son ka yi rayuwa mai daɗi hankalinta ya kwanta wanda yake so ya yi rayuwar aure da shi da matarsa rayuwa mai daɗi hankalinsa ya kwanta dole sai ya kula da waɗannan abubuwa musamman ga mace wanda ku ne a gabana yanzu na farko dai addini wannan shine asali ba yanda za a yi mai magana aure ba mu kadaitar da ku lura da addini tsakanin ma'aurata ba idan kika kuskura kika aure namijin da bai da addini za ki ga bakin ciki in kika aure mijin da bai da addini za ki ga bacin rai in kika auri namijin da yake bai damu da addinin musulunci ba baya da ibada za ki ga tashin hankali za ki auri 'ya'ya su ma ɗin irinsa marasa addini kuma ba zai ji tsoron kowa ba zai kekketa taki, zai wulaƙanta ki zai tozarta ki zai ci mutunci ki zai miki duk abin da ga dama na wulaƙanci saboda kin kuskura kin je kin auri mara addini haka kai ma namiji duk namijin da ya je wata budurwa ko bazawara ya ba haskenta ya bi kyanta ya ba halittarta amma ba ta damu da addini ba ba sallah akan kari ba kamewa hijabi ma fada take da shi ba mutunta iyaye ballanta na dangi ba mutunta tana alaka ne da kai akan me ka ba bata kawai ka ga wulatsanci. duk namijin da ya je ya auro mace wanda bata damu da addini ba bata da tarbiyyar addinin musulunci wallahi yayi zaben cimin dare ne kuma ke hajiya da ke nake da yarki budurwan nan da take gabanki da kika yi sakaci kika yi wasa ba ki sa tana kula da addini ba ga yan mata ga su iya gani amma ba samu da addini ba ba zuwa islamiyya babu karatu babu zikiri yanzu ko ɗan tafsirin nan da ake zuwa da arziki ai akwai kawayenki da yawa wallahi ba za su zo ba uh tafsiri zaki je kin dawo akwai su ko babu yanzu dan Allah ke kawai ma ba haka take ba to na sani ai da yawan su suna nan su gani suke yi bata lokaci ne amma zaki ganta a tasha a tsakanin maza yadda ke jaka haka da ta ɗauko kayan sayarwa tana ta wahala ko an zo an fito da ita zance ba ki zo kika saurari tafsiri da karatu ba amma saurayi zai zo kofar gidanku ya yi awa biyu yana tsaye da ke kin kina can da ƙafa kin gaji da tsayawa har sai kin ce kai bari nemi dutse da yin ɗan zauna amma nan kuma ga wurin karatu alhamdulillahi ga shimfiɗa ga marin famun muku ko ku ce kun gode Allah taka da alkairi ba ku faɗa ba na cire ta na zo zan tashi gaba daya kaga mutanen nan sun garin rumfa sun sake ga iska ga komai a ce an gode Allah saka da rere ko magana ina kallon kuna kallon ka ni ina na ta tausayin ku akan ina nace ɗaliban nan rana rana rana tsayawa an kori kadangaru an kori komai amma shiru mutanen nan nace daman kuma tan komo haka kuke ba godiya an ga abin alheri to Allah ya taka da alkhairi kai mana addu'a Allah ya ba mu kuɗi mu da masallacin da mu yi fanka ce wata shekara a cikin masallaci ma a ce za a yi karatun nan ku sakata wala ku shakata eh ki miƙe kafanki akan kafet insha Allah ta'ala ku yi addu'a Allah ya kawo kuɗi ko ba haka ba kun san komai sai da kuɗi ba to Allah ya sa mana albarka Allah ya taimaka mana da haka dan Allah idan za ku yi aure ku kula da hadisin da manzo Allah ce alayka bi zati dini taribat yadaka duk wanda zai auri mace to ya kula da mai addini dan hannunsa ya samu albarka ya samu alheri hadisin Imam Muslim riwayar Imam Jabir idan mace ba ta da addini afsada addini zawjiha malamai suka ce in dai mace kawai ta ba ta da addini to tana ɓata addinin mijinta ne kamar yaya hajiya in kika bari ɗanki ya auri yarinya yar duniya bara addini sai ta lalata shi mace tasiri ne da ita akan namiji ba na wasa ba tana da tasiri sosai wallahi da haka lalata addinin mijinta take inda ba ta da addini Ɗan sallan da kake zuwa ɗan ibadan da kake dan sadakan da kake dan alherin da kake in ka kuskura ka je ka ɗebo tumun dare ka ɗebo yariya mara addini wala ce ta lalata ka haka malamai suka faɗa idan lam yakun addinin dinun afsadat dina zawjiha sai ta lalata addinin mijinta sannan kuma wato za ta nunanta masa za ta ta bata masa rai zai ga bakin ciki kamar yadda na gaya muku idan kuma wato ta ɗauki kishi kuma bala'i kan bala'i kenan idan kishi ya gino a kan mace mara addini to tana iya bunkawa gida wuta mace mara addini in ka aure ta wallahi tana iya kashe kishiya mace mara addini in ka aure ta kai ma za ta kashe ka wai yanzu a najeriya za a iya irga adadin matan da suka kashe mazansu ba za a iya ba yawan su ya isa duk ba su da addini ne zuwa aka yi aka je aka aure su ba su samu da addini ba wataƙila dan kyansu ko dan halittarsu ko don wani matsayin da suke da shi ko dan kaza ko dan kaza duk macen da za ta iya ɗaukan makami ta kashe mijinta ko ta sa bindiga ta harbi mijinta ko ta shaƙe mijinta da wayar kebul ko ta bunka masa wuta a ɗaki ta ƙone shi wannan mata ba ta da albarka ba ta da alheri kar a aure ta kar a yi kusa da ita to amma maza kin san matsalar namiji shi yawanci abin da yake damunsa bai fiye kula da addini ba yanzu mutum zai zo yana magana da Allah aka yi kalla a cikin ɗalibanka ɗaliban nan naku masu zuwa makaranta da Allah ko za a tsama mun wata mai tsoron Allah mai ibada ni mai tarbiyya ce na damu da ita kun ji abin da ya faɗa ko kana haɗa shi da wata sai ce malam ko akwai wata wannan fa ba ta yi ba a'a yaya ba ta yi ba kala ce ta dame shi za ka ba shi wanda ka yarda da ita ga tsoron Allah ga ibada ga karatun ƙur'ani ga hadda ƙur'ani ga mutunci ga iyayen arziki ga kima idan ka ba shi sai ce wannan ba ta masa ba to kun ga maganar farkon nan da ya faɗa ba shine a gabansa ba me ya dame shi yar birni yar cakarewa yar sawa a gaban mota to ga duk wanda yake je ya auri mace dan wannan hasken kuma wai zama ba ta da addini wallahi sai ya ga tashi hankali da ɓacin rai na ba hanawa aka yi mutum ya auri mace halittar ta ko kyanta ko sifanta ba ba a hana ba amma dai ya zama rubban abin da yake gabanka shine addininta da tsoron ta da ibadanta to da maza sun gane wannan da sun huta za ka ga yarinya mai ibada ga ilimin ga tarbiyya ga kamewa saboda Allah ya mata wata nau'i na halitta suna nan a zaune ba wanda yake kula ta ga wacce kuma iya shakiyanci da shaidanci a gaba take amma har ake a kofar gidansu me ya kawo su ba Allah ne ya kawo su ba ba dan Allah suka zo ba kuma shi namijin da shi ma bai aure ba don Allah ba ke ma ki gane illar idan ya aure ki saboda wani abu duk lokacin da abun ya canja to za yi wulakanta ki ne yanzu ba kina gadara saboda hasken ki ya aure ki ko ko halittar ki ko kyan ko kina da wani abu ba duk da abun ya yi ƙasa shi kenan. kowa ya sani mace ana aurenta haihuwan fari ta fara canjawa haihuwa na biyu ta fara canjawa haihuwa na uku ta fara canjawa iya yawan haihuwanki iya canjawanki kuma yanayi da bacin rai da rashin nutsuwa da kwanciyar hankali a gida wallahi yana mai da kyakkyawar mace ta zama mummuna in kika fada hannun miji mara mutunci mara arziki wallahi sai ya kodar da ke yadda riga take kodewa ta shiga rana wallahi dan adam ma yana kodewa haka ne ko ba haka ne? to da zarar ya ga kin canja to shi ma fa sai canja miki lokacin da yake neman aure kan ba abin da zai yi ba duk abin da ya samu zai tattaro ya kawo miki wallahi yana so na wata yarinya take ta gaya mu wai ai mata addu'a ta kama wani saurayi yana bala'in santa yana mata hidima na ce ki dai biya a hankali na ce wallahi ki bi hankali in dai mazan wannan zamanin ne wallahi ki bi sannu ki bi sannu in ba sa'a ba ƙawarki tana gindayawa ya ga tafi ki haske zai canja kwarai kuwa ba shi yasa kike gani rashin hankalin wai ƙawawai wai wai saurayin ta zo mata hira wai ta ɗebo kawayen ta wasu zuwa raka ta ashe ba ki da hankali an daina yi ai ashe a wala A hanga hanga ai ba a yi tafi ke gadai ina kawayen ki ce suna nan na ruwanka da su kawaye na kawayen ka ne amma wanda ba su da wayo wai wai wai za ta tafi sai su ɗabi ƙawayen ta biyu uku wai su raka ta ayya ƙawayen cin amanan wannan zamani wallahi wata sai ta kwace miki saurayi ko kuma yana zuwa ya kyallaro ya ga to ai wancan ta fi sai ki yana cewa wai wancan kan yaushe za ta yi aure ne duk saurayin da kika ji yana tambayan ki kawar ki yaushe za ta yi aure to zancen ki ya ƙare. gwamnatin ki ta faɗi zai canza sheka ku kiyaye ku zama masu waye Allah ya ganar da mu da haka ku zaɓi addini idan kun samu miji mai addini akwai daɗi idan kuma kun samu mata mai addini akwai daɗi idan mace ta auro mara addini za ta ga tashin hankali za ta ga damuwa za ta ga fakin ciki mata suna ta kukan mijina yana shaye-shaye malam yaya zan yi da mata suna ta kukan mijina yana neman mata malam yaya zan yi da shi mata suna kukan mijina wallahi bai damu da sallah ba na yi na iya rinka sallah ya zazzage ni ya ce kabarinsa daban kabari na daban malam yaya zan yi da shi malam mijina fa ni wallahi ma baya nema na ta hanyar sunna sai dai hanyar da Allah ya haramta malam ni ya zan yi da shi mijina idan na ɗauki ciki baya son ciki zai ce sai dai na zai zubar malam ya zan yi da shi ni mijina fa wallahi zagin iyaye na yake malam mijina fa baya bari na na yi abin da yake na addini Allah yana so ya hana ni zuwa makaranta ya hana ni zuwa islamiyya malam mijina ya hana ni zumunci da uwata mijina ya hana ni zumunci da dangina ya raba ni da gidanmu gaba daya malam mijina malam mijina kullum abin da mata suke ta kuka kenan mijina mijina lokacin da zaki aure shi kina ina kinalaku gaggawa yanzu da saurayi ya zo yana zuwa malam kiga da in ya zo sau ɗaya sau biyu ba ya gajiya ya gida alhamdulillah wai kai kan ba za ka fito ba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji al'amarin maka ya lalace wannan kun kunya yanzu ku datta wannan don Allah a lokacin ku ana wannan abu wallahi ba san da wannan ba waɗannan tsofaffin wallahi ba san da wannan abun kunyan ba amma yanzu budurwa ne ba za ta kwana ɗaya kwana biyu ba wai ni ni mamaki ma kake ba kai yanzu ba za ka fito ba yanzu daman ke za ki gayyata ya fito wace fitowar bayan fito wanda ya zo kuka gayyata ma'ana ya turo iyayensa a samu ai maza maza kin nuna masa ke kina neman kai ne kin nuna masa a kasuwa ne kike kin yi kwantai a haka ne mana kar mu yi sabani da ku akan wannan an shi ya kamata ya tambaya ya ce zai fito Allah sawai ne wai wai suka ce wai wai raha butu walata eh butu gwadin kanta din butu din walata Allah ya rufa asiri abu na biyu kusurul khul kyakkyawan hali kowace mace ta yi kokari ta zama mai hali mai kyau ina muke nasiha wallahi in halinki ya zama mai kyau ke ne mai riba a rayuwa ke ne mai albarka a rayuwa idan ku ki ya zama bai da kyau za ki faɗa da surukarki za ki faɗa da surukinki za ki faɗa da ƙannan miji za ki faɗa da yayyen miji za ki faɗa da makotanki za ki faɗa da abokanin miji kowa za ki faɗa da shi yadda ka san mace karya yadda ka san karya ta haifi 'ya'ya faɗa ne da ita kuma wannan idan wani akwai wani dalilin da yake sa a samu zawarawa masu tarin yawa a gari wallahi rashin halin ku ne ku yi haƙuri ni da ku ba ɓoye-ɓoye in gaya muku gaskiya duk macen da halinta bai zama mai kyau ba ba ta yi kamar matan ƙwarai ba annabi ya yi ta yaban mata masu halin mene menene halin ƙwarai haƙuri haƙuri menene halin ƙwarai addini da ibada menene halin ƙwarai rashin kwaɗayi menene halin ƙwarai rashin sa ido akan gidan ƙawata kaza ake mata ni ba a mun kaza menene halin kwarai girmama miji girmama iyayen miji girmama 'yan uwan miji da dangin miji ko da ba sa son ki da yawan ku kuna da matsalar da idan kun yi aure kuna samun matsalar dangin miji ba sa son ki to in sun je ma ba sa son ki tunda mijinki yana son ki ke kan ya auro ki aikin ci nasara sai ki canza siyasa yaya za ki yi kisa sa su soki saboda da yawa dangin miji suna iya sababin kashe miki aure da ke nake fa wanda kike da matsalar dangin miji wata ta ce wallahi ni ina son mijina shi ma yana sona amma matsalar sa gaba ɗaya danginsa ba sa sona ba komai ki duba me ya dame su ki buɗe ƙofar kyautatawa ki ringa kyautata musu in dai ba shaidanu ba ne aljanu ba ne ba me hali mai kyau girmama na gaba da girmama duk abin da miji yake so ki ringa girmama shi da za ku yadda da wannan abin da na gaya muku Iyayena mata wallahi da kun more rayuwar aure amma fa ina tabbatar muku ana wahala yau a gidan aure wahala ta isa ciwon ya isa kuncin ya isa ka gama malam iya ni'ima da wadata da alheri kafin a aurar da ita amma in kuka haɗu da ita bayan shekara ɗaya shekara biyu yadda ka san gwaggon biri wala haka na ganta kun taba ganin gwaggon biri a hoto ko ai bai da fasalin gani to wallahi tashin hankali take ciki wata wata kira ni a waya tana ta ajiyar zuciya na ce ni kan bari mazan ina mu fata wannan kar ma Allah ya dauki ranta muna fata wannan saboda lalurorin yayyawa wallahi tun ina jan aya ina jan hadisi ina bada hakuri da ta rinka lissafin mu wani abu sai ina na'am na'am na'am to abin yayi yawa hajiya dudi wallahi talabka mun matsalolin nan da ƙarshe zai mun ta ce yanzu ya za a yi na ce ki ɗan ban lokaci ni ma zan ɗan numfasa kaɗan Allah ya yi muku tashi hankali Allah ya baku rayuwa mai daɗi Allah ya yalwata muku Allah ya faranta muku Allah ya baku mazajen ƙwarai wanda ta auri mijin gashi gashi nan Allah ya gyara miki shi wanda ko bata fada gidan aure ba ubangiji Allah kai mata arzikin samun na ƙwarai su ma mazan Allah ya baku na ba su na kware. malamai suka ce sayyi'atul khuluq dararuha aktsaru min naf'iha mace mai mummunan hali cutarwanta ya fi amfaninta kinji in dai mutum ya kuskure ya aure mace mara hali mai kyau to cutar da za ta yi maka wallahi ya fi arziki ya fi amfanin da za ka samu a tattare da ita husnul khuluq abu na uku ana so a samu kyakkyawan hali kishiyar mummunan hali kenan an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi menene mafi yawan abin da yake shigar da ɗan adam aljanna ya rasulallah wani khasla wani ɗabi'a wani hali ne yake yawan shigar da ɗan adam gidan aljanna manzan Allah ya ce husnul khuluq kyakkyawan hali duk wanda ta zama mai hali mai kyau albishirinta in dai ta yi zaman aurenta in ta mutu aljanna za ta shiga amma damuwar ku ba ku da haƙuri kuna da yawan raki kuna mantawa da nasoshi da shari'a ta ce ku wata ta zo tana taimun magana akan miji tana ta fada yana cutar da ita tabbas bayanan da ta bada yana cutar da ita yana zaluntar ta baya daukan nauyin ta baya iya mata kaza baya iya mata kaza baya iya mata kaza nace kinga kinga ki saurare ni mafi rinjaye da yawa daga cikin maza yau ba sa iya daukan nauyin matansu a gidajensu a ce wai ɗari bisa ɗari za ka yi wa mace abin da Allah ya ce ka yi mata ka ɗauke nauyin ta ɗari bisa ɗari da yawan maza ba sa iyawa da yawan mata haƙuri suke yi mijin wannan zamani da za ka zo kuna rikici da shi akan magin miya magi fa ku duba dunkulen magi magi hanni ɗin nan a gidana in magi ya ƙare da wuri ba sai na da ƙura gaskiya ne rayuwarsa ta sa haka abinci ma yanzu ba mu karfin abinci ba a gidajenmu wani ya siyo tattasai da tumatir ɗinsa da yawa ya siyo tana murna ha mai gida mun gode Allah ya saka da alheri wannan tattasai da tumatir ya yi kaza kaza kaza ya ce markaɗe za a kai shi ta ce oke soya shi zan yi kenan ya ce ni dai na ce a markaɗo aka je aka markaɗo ya zo ya ɗauko kujera irin ta matan nan ya zauna a tsakar gida ya ce a kawo masa ƙaramin kofi da yara ke shan shayi ya ce a kawo masa leda da ake ƙulla ƙanƙara ta ce to yau ko me za a yi ya ce billahi azimu kulle shi zan yi tas a sa shi a firji a ajiye shi ta ce ta tafiya da tumatar ne yace ki zo ki bayanin adadin abin da zai ishe ki miya da rana da daddare ta yi bayani ta ce gashi ya kulle tattasan nan da tumatir gaba ɗaya zuba ya ce gashi nan adadin kwana kaza kar a kuskura ya ƙare kafin lokacin nan ba ruwana da bakon da ya zo ba ruwana da wata makwaciya da ta zo a'a mun kin yi baki da yawa kin dafa da yawa ba ruwana namijin wannan zamani ta kai da ya kirga adadin tattasai da tumatur ɗin da ya sayo ya kawo miki ina magana iya ɗaukar nauyi kowa ma daji take a gidanta in ka kananzir ne a lissafe yake idan gas ake sai miki a lissafe yake idan itace ne ma a lissafe yake in shinkawa aka ajiye miki buhu ma a lissafe in kwano biyar ma a lissafe yake kayan miyanki a lissafe yake maginki a lissafe yake duk abin da ki sani a lissafe yake kuma wani ma watan zai kare lissafin zai kare sai ya kara maka kwana uku kwana hudu kai ka san dabarar da za ka yi to ya mai maganin wannan sana'a duk macen da ta samu daman yin sana'a ku je ku yi shari'a ku nemi izinin mazajen ku yi shari'a iyaye na mata don Allah ku daina zama a gidan aure ba sana'a kuma in an ba ku kuɗi jari ku daina cinye jari dan sharrin ku sai ki zo ki langabe miji ya baki jari ki cinye jari sai ki dada dawa kuma ko da yake wata ta ce billahi azimu ba ni kadai na cinye ba tare da kai muka cinye yin sana'a maganin bakin cikin miji yin sana'a maganin bani bani da mace za ta yi miji yin sana'a yin sana'a maganin wulakanci da miji zai wulakanta ki akan naira ɗari biyar ya daka miki tsawa yin sana'a maganin kuttu da damuwan da ka ga hijabi mai kyau kana so ka yi wata hudu kana bin mijin kai sai maka hijabi bai saya ba in kina sana'a ya ma san kin saya ki je ki tambayi mata masu sana'a yadda suke sakata su wala a gidajensu kuma in kina sana'a ribar ki ki boye ta ba ma fa a ƙarƙashin gadansa ba a'a a gadanki a gadankin ma inda yara suke kwanciya jarirai inda ba zai je wurin ba ki boye kuɗin ki in kika kuskure ya gane nawa kike samu zancen ki ya ƙare da ba haka bane haka ne yayi ke ma ba ki san nawa yake samu ko kin sani to shi na kowa ya ci nasa ki sana'arki wani lokacin ki taimaka wa gida Allah zai miki albarka a kasuwancinki da haka halin da ake ciki na kashe aure baya min kaza baya min kaza da ku rinka kashe auren gwanda ku nemi wata sana'a da za ku yi ku rike aurenku amma fa ba ina goyon bayan maza su kyale ku ba sa kulawa da ku bane ba goyon bayan nake wallahi ina neman muku shawara ne ta maganin wulakanci da tozartuwa kuma ina ba ku shawara ne na yaya za a magance yawan mace-macen aure yanzu akwai matan da wallahi ina gaya muku da auren ya mutu uban ne yake cewa jeki ba abinci da zan rika turo miki duk wata mijin baya iya ciyarwa baya iya ciyarwa ya aure ki ba ya kwanan nan wata taimun bata da makon lawo Allah ya saka da alheri ni dai wallahi ina da yar damuwa Na ce mai damuwar ki wallahi wani bawon Allah ne mutumin kirki ne sosai sosai wallahi ga iya so yana so na ni ban ma taba gamuwa da mai so na irinsa ba Na ce ya yi kyau Allah saka da alheri soyayyar bayan katanga ba na ce mai damuwar ta ce amma fashi ya ce sadaki ma gaskiya ya ne a yi masa haƙuri inda halin inda zan nemi yan uwana su taimaka masa a taimaka masa maganar kayan aure ya ce babu wannan magana bai da hali shi da zai iya kayan aure ba kuma yanzu duk wani abu da ake yi kawai a yi masa haƙuri shi ne abin da yake so ni kawai yake so a ɗauko ni a kawo masa amma da yake mace ce tana gaba bayan ta ce amma fa malam mutumin kirki ne iyi tana son kayan da a haka yi na ce yana da kyau yana da kyau amma ke kan duk talaucinsa in eh, shi ne ƙasa saboda talauci wallahi ya nemo kuɗin kuma yanzu mutumin da ba zai iya biyan kuɗin sadaki ba shi ne zai iya rike ki ya aure ki baki da wayo yanzu mutumin da zai aure ki a tamfa ɗaya biyu uku da zai baki ki saka ki sa a ranar biki bai da hali shi ne in ya aure ki zai iya ɗaukar nauyin jaririn da kika haifa zai iya ɗaukar nauyin ciyar da ke da shayar da ke saboda kin zama gwanjo kina neman kai ba kwaɗayin duniya nake koya miki ba amma dai fa sai kin nutsu wani kuma dabara yake yi zai ce miki bayi da shi bayi da shi amma fa a waje yana da shi yana yanka shaddodi masu tsada yana hawa mashin mai tsada ke din ne ba zai yi miki ba sun da ya ganki kin daɗe baki auru ba ko ya ganki a matsa kike auren kike nema iya mutuwa dan haka sai ya ɗauke wa kansa nauyi a kawo masa ki kyauta a bai yi komai ba dole sai kun kula yana da kyau a taimakawa miji idan zai auri mace yana da kyau a ɗaga masa kafa idan bai da hali ba dole ba sai yi kayan aure yana da kyau in an yarda da imaninsa da addininsa da amanarsa amma wasu maciya amana ne zai aure ki a hakan wallahi ganin wannan abun ya gabe wahala wajen aure ki sai ya tozarta ki wasu haka suke amma wasu ba haka suke ba don haka idan irin wannan aure ya zo sai ku zauna ku biya allanku ku game daidai kuma ku nemi shawara mu ne muna gaya musu duk wanda zai je nemo aure to ya tanadi qur'ani ma cewa wanda bai da hali ya kame ya hakura wani safi bil ladina la yajiduna nika'an wanda ba su da halin yin aure su kame hatta yughnihum Allah min fadli sai Allah ya wadatar da su idan mutum bai da iko sai ya hakura aure yanzu sai da kuɗi sai an nemo kuɗi cokali kuɗi ne ludayi kuɗi ne sallaya kuɗi ne gado kuɗi ne kujera kuɗi ne katifa kuɗi ne zanin gado kuɗi ne ka zan wani bawan Allah ya aurar da yansa ya kira ne ya malam na ce ya aka yi ya ce wallahi duk wanda yake da ya budurwa zai aurar da ita ina tausaya masa a rayuwar nan na ce me faru ya ce wallahi na zo zan aurar da yata yadda ka san zan yi hauka na ce Allah ya malam ya ce malam kurin labulen ɗaki kawai na je ina neman labulen shi ma mijin ya je kurin ya je tamfasa mana wani gida ya je nuna ya sa abin da ake zai a gina gida sai a nuna uwar amarya a barka da wahala ya ce na je aka rinka gwada labulen nan ana aunawa mitoci na tafiya ana aunawa ya ce da aka zo aka yi mun lissafin kudin labulen nan sai na ga to wai wannan kam ni gaba ɗaya rayuwa ta akan wannan mijin zan ƙare ne ya ce a kan labule in zo in kashe wajen miliyan kaza ya ce yanzu ba za ku nemo mana wata fatawa da za a sa namiji ya ringa yin labule ba in zai aure <laughs> ya ce gado duk inda ake sai da gado kana taba gado ga shi ga kana taba sai a ce maka miliyan biyu miliyan uku gado lokal fa na ƙasa ƙasa yace kujeru kuwa inna lillahi wa inna yace yace kana taba kujera sai a ce ma miliyan kaza yace eh, ya nuna wani gado yace kawai sai aka ce ma wai wai miliyan 25 ya kalli matarsa yayi tsaki yace zo mu tafi yanzu ba duk wanda zai aurar da budurwa fa yana ciwon nan tashin hankalin ka zo ka kashe wannan uban kuɗi ka ɗauka ka kai wa yaro ya je sati ɗaya sati biyu ya kama zagin yarin ya hada duka saboda mummunan zaɓe da kuka yi ba a gaggawa ku daina gaggawa a tsaya a yi zaɓe mai kyau mai mutunci mai kima mai daraja muna fatan Allah ya kawo lokacin da maza su za su rinka wannan ayyukan gaba ɗaya Allah ya kawo wannan lokaci Allah ya kashe wannan al'ada ya canja ta in miji zai aure ki ya je ya siyo gadansa da katifarsa iyi eh, ya siyo kujerunsa da komai dinsa a gane haka ake yi a nan ƙasar ghana na je wa'azi wa mata irin ku na yi ta faɗa ina ta bayani sai da na gama suka ce ya malam a nan fa namiji yake komai na ce wayo ban da mu dawo gana yi a gane idan za ka yi aure ƙabilunsu mafi yawan ƙabilunsu namiji shi yake yin komai shi zai sai gado shi zai sai katifa shi zai sai kujeru shi zai sai kayan kicin shi zai ba da sadaki shi zai kayan aure amarya kawai buɗa za ta zo ne tana buɗa tana a yi za ci gida an zuba mata komai yanzu wannan da Allah zai wulakanta wannan auren bayan ya kashe kudin zai gaggawan saki a'a bai zai gaggawa amma yanzu aka tara masa kaya ba shi ya kawai zagi ki zai zagi iyayen ke ci a kawo a kore kure kuɗe da tsumo karanku Allah shirya Allah shirya akwai fa kure a cikin zamantakewar aure sai dai malaman su ta wa'azi su yi su gaji kawai amma lamarin ya lalace Allah ganar da mu malamai suka ce wannan husnul khuluq hali mai kyau shine matlubun izbihi yahsulu tahassunu da shine ake samun kariya da tsaro shi yasa yace wa lihada umira bin nazari ila al-makhtubati shi yasa aka ce a kalli wacce za a nema aure shari'a ta ce in mutum zai auri mace ya kalle ta wa qad kana aqwamun la yanzuruna fil husn malam yace da yawa wasu mutane a da ba sa kallon kyawun mace wala yaksuduna tamattu'a su a auren su ba ma jin daɗi ne ya dame su ba kawai su abin da ya dame su mai addini abinda da malam yake so miki bayani an yi wasu magabata na kwarai su ba ma su kalli mace ba za su aure ta ko kallon ta ba su yi sam abu na biyu an yi wasu magabata ba wai suna yin aure ne wai don jin daɗin da ke cikin aure ba ba ta yi ne gabansu ba su suna so su samu abokiyar rayuwa da za ta taimake su su taimake ta wanda za ta rufa musu asiri kuma daman mace mai daɗin rayuwa ita ce macen rufin asiri da mata ba su zauna a titi suka gagara a ruwa ba bari ku ji wata kisa imamu ahmad ibn hanbali ɗaya daga cikin malaman mazhaban nan guda hudu wata rana wani mutum ya bashi ‘ya'ya guda biyu ku ji wannan kisar ku rike ta ba waye na ce imamu ahmad ko ibn hanbal wani mutum uban wasu ‘yan mata ya bashi ‘yan mata guda biyu ko guda uku ya ce amma a cikinsu akwai makahuwa makauniya akwai wacce budurwa ce amma makauniya ba ta gani imamu ahmad ya ce kar ku bata lokaci ba sai kun yi min bayanin sauran matan ba kuma ba sai na je na gansu ba a aura min wannan makauniyar ita nake so ba za ku ce Allah ba ko yanzu waɗannan mazan masu irin wannan tunanin ai kun ga masu ikhlasi yace a bashi makauniyar wannan fa Imam imamu ahli sunnati wal jama'a wanda wannan shi shine malamai masu wa'azi ya kamata su yi ƙoƙari su raya ce a cikin mutane a yau a daina zuwa in ana aure a mai da hankali akan kwaɗayin duniya da sha'awa kawai da halittar mace a nemi mai mutunci matar zufin asiri da za ta kula maka da 'ya'yanka da tarbiyyarsu shi ya fi maka alheri kuma abin mamaki malama duk wata mace duk mace mace ne haka annabi ya faɗa hadisi ce fa inna fiha ma fiha abin da ke tattare da waccan shi ke tare da wannan Ya ce a bashi makauniyar haka aka yi wa makauniya aure aka kai ta gidan imamu ahmad Allah ya mutunta ta yanzu mu yanzu in yarinya makauniya ne ake karewa da ita sai fa a yi ta neman makaho a gari wai sai shi za a hada su wani wani irin tunani ne wannan dan Allah ba kamata ai ne gani ya auri makauniya ya taimaka mata ba wani wani irin tunani muke da shi wai idan mutum yana da larura a cikin mu wai a rasa mai taimakonsa wata gurguwa ce sai ce malam kansa ba abin da na rasa amma Allah ya jarabe ni dan ciwon nan da ake na polio Allah ya sa polio ya kama mun kafata na zama gurguwa yanzu gashi nan duk kawaye na wanda ba ba kai ni ba duk sun yi aure da an zo an gani ina cangal cangal ba wanda zai aure ni yanzu wannan al'umma abin da take daidai ne kawai dan mace ta zama gurguwa ba za a aure ta ba ta saba wa Allah ne dan mace ta zama makafuwa ba za a aure ta ba don mace ta zama musakiya mai larura ba za ta auro ba to ba ma wannan ba malama wallahi yau ko ciwon sakila budurwa take da shi da kyar take auruwa sakila kawai duk wanda ya zo daga makota saboda rashin mutunci za ce wuuu. ba ta da lafiya sakila ne da ita karka ƙara zuwa an kore shi a wannan wayantawa ban san adadin lambobin yara 'yan mata masu ciwon sakila da yawa da suke ta neman a yi musu addu'a in Allah ya kawo wani a aura musu ba wallahi suka ce wai malam wai ba kwa wa'azi ne akan taimako akan aure na yadda za a tunanin larura ciwo yau da gobe matsaloli amma waɗanda suke da hali a cikinmu ba za su yi jihadi ba ba za ka yi aure don taimako ba saboda Allah yanzu in mace tana larura ba wanda zai taimake ta da zarar yanin an haife ta ta zama makauniya shikenan sai dai ta kama bara a ba ta sanda ta kama bara shikenan ba wani mai aurenta makafin guda nawa ne a gari da za su aure ta kuma yanzu daidai ne a haɗa makaho da makauniya ba tausayi a ciki wallahi to wannan halinmu ne to ba ma wannan kaɗai ba duk lokacin da mace mijinta ya mutu ya batta da tarin 'ya'ya za ta daɗe ba ta auri ba a cikin wannan al'umma me yake faruwa wuuu 'ya'ya ne da ita ana gudunta saboda tana da 'ya'ya ba taimako a cikin al'umma ba jin kai ba agaji ka kaddara yarka ce mijinta ya mutu ya bar mata 'ya'ya kana kabari ba za ka so wani aure ta rufa mata asiri ba duk ba zawarar da ta ya mutu in tana da 'ya'ya ko tana da jariri ko ta fito zance kika kuskure kika fito zance wani ɗa mai rarrafe ya biyo ki yana mama mama da wazaurin nan ba zai kara dawowa ba ya yi gaba kin san laifinta ya ganta da yaro tana da goyo wannan fa ne rayuwar da al'umma ake ciki ba tausayi ba jin in mace mai jego ne ko da ta cancanta sai auren in dai da jego sai dai ta gama jegonta ta wullar da ɗan nan kafin ta samu miji mai aure aibu ne ma wai ake gani wai da jego ka aure ta duka wannan mummunan tunani ne da ya kamata mu gyara shi wallahi ba daidai bane ya kamata mu zama masu jin kai masu tausayi masu auren tausayi aure na jin kai aure na taimako kuma ba gaya muku wani abu guda abinda bincike tabbata mana yanzu da wahala mace idan za ta auri namiji wai ta rinka tambayar wai yana da kyau wallahi mata ba sa yi galibar wallahi wata koka masa ta tambaya a a dogo ne malam a a gajere ne a a fari ne a a baki ne a a mai kiba ne bai da kiba a a mai kaza ne mai sifar kaza ne ba sa yi kawai yanzu mata abin da suke bukata a ba su namijin da zai rufa musu asiri kawai matan yanzu sun fi mu tsoron Allah da gaskiya akan abin da ya shafi harkar neman aure hajiya ba ma haikin rantse ba ni fa da gaske nake faɗa abin da nake faɗa ba da wasa nake faɗa ba haka abin yake yi kowa ya sani ba wata mace da wahala wai mace wai wai za ta zo aure wai tana zaɓe sai ta zaɓi mai sifar kaza mai kawa in kin ga ana zaɓe to namiji ne a bani fara a bani doguwa yar siririya mai ɗan kama kaza mai dogon anki, mai manya-manyan idanu mai siraren in yatsu mai kaza kaza kuma ta zama kamar tumatir harshen wane ne wane ne in an zo magana kala idan shi kuma ka dube shi yadda kika san yawo aka tsohuwar aka haife shi shi fa bai da fasali ka gan shi baki giri wata ta ce gashi nan baki kirin dan dumurmur gajere ga gajarta ko magi Allah ya tsawake amma wai shi zai yi aure yana shimfiɗa sharuɗa mai baki kala kaza shi kuma bakin sai da kasan bakin mahauta a wangale haka maza ku ji tsoron Allah a lokacin da kake shimfiɗa wannan sharuɗan kai kuma ya kake kai ya kake ku nemi masu addini sai ku huta da haka imamu ahmad ya buga mana kyakkyawan misali akan wannan ɗabi'a sannan abu na gaba akwai khiffatul mahari ana so a samu karancin sadaki karancin me karancin sadaki sadakin ya zama kai ya zama mai yawa da zai cutar da miji ya tsananta masa manzan Allah yana cewa mafi alheri na auren rakin ku da albarka shine auren da yake sadakinsa bayi da yawa sannan shi sadaki jama'a iya matsayin mace iya sadakinta haka yake ƙwarai kuwa sadaki ba daidai ba ne wai kowace yarinya da kowace wai sadakinsu ɗaya a'a sai a duba nauyinta da matsayinta a'a wannan fa ta yi ilimi ta yi karatu ta ma haddace alƙur'ani wannan a'a ta yi makarantar boko ta yi kaza tana da matsayi kaza ta yi kaza wanda take da daraja a cikin mutane to sadakinta ya fi daraja yar uwa kuma gata ta nan an gama tsalle-tsalle da yawace-yawace da tsince-tsincen kashin shanu da bin mahauta da tsince-tsincen waye an zo za a aure ita kusa dakinta ya za a haɗa ta da yar islamiyya mai zuwa karatu ai ba zai yi ba ai ba daidai ba ne ta gama yawo tana bin maza a anguwa kowa ya santa da za ka za an zo za a ta ya za ki haɗa ta da yarinya ustaziya mai zuwa islamiyya ta je boko ta dawo ta tafi makarantar islamiyya tana da ilimi tana da wayewa ga ilimin zamani ga ilimin addini ga mutuncin iyaye ga komai da sauransu yaya za a haɗa sadakinta da waccan yarinyar ba daidai ba ne kenan wannan yana so ya nuna mana cewa duk wacce take so sadakinta ya daraja to ta ƙara wa kanta matsayi ki kare mutuncin kanki ki kare darajar kanki kar ki bari namiji ya keta miki mutunci kowa ne an zo zance yana ta tabaki a kan mai haram wallahi an zo zance hira yana matsowa kusa da ke bai aure ki ba in ya je ya gama tattabaki kuma ya ga wacce tafi ki fa gudu kullum ya sa kina ta tura masa hotuna wata ma hatsarin ki take ta tura saboda ba ta da wayo shi ya je ya kin tuttura mai hotuna abokanansa sun sun sa bluetooth sun dauke hotunan ki sai kiga hotunan ki a social media ana yadawa namijin wannan zamani bai da garanti sai kin gama tura masa hotunan ya ce ya fasa auren ki ci a dawo miki da hotunan ki taya za a dawo da su bayan sun riga sun fita ai ba kati kika ba shi ba waya ka tura in kin goge ma ya riga ya gama ɗauke su kuskuren da kuke yana da yawa ki saki jiki namiji ya ta abubuwa da ke ya taɓata lokacinki a yi a yi ya fito ya ƙi fitowa daga baya kawai sai da ke biya aure wallahi wata yarinya kira na ta tana kuka za ta mutu na ce yi haƙuri ta ce malam mutumin nan ya zaunar da ni ya hana ni aure na yi jiransa samari suna zuwa ina ta koransu iyayena suke ta zagi na nai fada da ubana saboda shi nai fada da uwata saboda shi na kashe lokaci na saboda shi malam har na je na kama aiki na zo na aiki ina sayan mota na sayi mota ya zo mota ta ta zama motarsa kullum da mota ta yake mu'amala kuma ya je shanye man kuma in zuba mai kuɗin mai na gama wahala wai duk wai yana ta shiri wai ina jiran sa irin yan matan nan masu jiran samari sai na yi karatu a kanku a wannan shekara yan mata masu zaman jiran samari a aure ta ce kawai wai sai na ji labari wai an ɗaura masa aure na ce what yar boko ce dama ta ce what wai me take ji haka ta suka ce wallahi shi ne sai ga hotonsa ya ci uban angwanci da amarci yana mata dariya a ita ma tana zama da dariya ta ce yanzu wani ne wannan aka ce wallahi shi ne wallahi faduwa ta yi Allah ya taimake ta ma tana da lamba ta bugo ta ce ita kawai don Allah in gaya mata ya za ta yi ta ce ba abin da zan gaya miki illa in ce miki ke kika yi wa kanki kuskure ke kika cuci kanki namijin wannan zamani lallabawa ake yi yaya za ki zauna wajen shekara tara kina jiran mutum ya gama haɗa kudin aurensa ashe wata yake nema don Allah ku gyara a sauƙaƙa sa'id bin al-musayyib ya auren da yarsa bidir hamaini ai an san darajar sa'id bin al-musayyib ko to yayi wa yarsa aure da dirhami guda biyu umar ibn khattab yake cewa la tughalu fi muhurin nisa'i ku daina tsada a cikin sadakin mata ku daina tsada kamar yadda shari'a ta ce kada iyaye iyayen mata su tsananta sadakin matan 'ya'yansu su tsananta sadakin 'ya'yansu mata to kuma shi ma namiji bayi da hakkin idan mace ta zo da dukiyarta ko kuma mace tana da kuɗi tana sana'a ya rinka tambayar dukiyarta bai halatta ba sai sa akwai namijin da in ka zo da dukiyarka ko kana dukiya sai ya mallake bai halatta ba ko aurenta ka zo yi kana wai bancikan wai tana da kuɗi nawa kika mallaka malamai sun yi magana akan haka imam sufyan sauri yace idza tazawwaja ar-rajulu idan namiji ya auri mace waƙala kuma ya tambaya ayyu shay'in lil mar'ati me ta mallaka na dukiya fa'alam annahu lissun to ka sani wannan dan fashi ne injiwa ji sufyan sauri kenan ba ruwanka da kudin da matanka ta mallaka shi yadda matanka dole ne a kanka ko da 'yar shugaban ƙasa ce ɗaukar nauyin matarka in ita tafi kowa ƙarfin kasuwanci a garinku dole ne ka ɗau nauyinta ka taimaka mata wannan ɗabi'ar da maza suke yi yanzu idan kina aikin gwamnati a ce za a raba 50-50 ke ki zai ki kula da biyan kuɗin makaranta da cefane shi kuma zai rika kawo masara ya kawo dawa ya kawo gero a'a wannan shekarar ke za ki biya kuɗin haya shi kuma shi zai biya kuɗin makaranta namiji ya zo ya ɗora miki cewa wai saboda kina sana'a wai ya daina ɗaukan nauyin gidansa wannan haram ne son zuciya ne wannan karatun ina ma ina ma a maza nake wa karatun nan a kai musu shi tafsirin dare ko to bari zan ga dabarar da za a buga musu shi a can wannan matsala ta cin kuɗin mace idan mace tana sana'a miji ya cinye mata kuɗi ya zama ruwan dare wata ba unguwa ta je wani yayanta daga abuja ya zo ta je ta gaishe shi in san duk wacce take da yaya yana wani gari mai damar hajji to ni fa zan je gaida ne ta je gaishe shi ya dan dunkulo yan dubu kaza mai ɗan nauyi haka a cikin ambala ya bata yana zuwa ta ce mijin ai ka gama abu kaza ba ne ce a a wani Allah saka da ya yace mi ko su ta ce tun da ya karɓi kuɗin nan ban sake jin sa ba in ba su abu na da Allah gidan kishi yake zai je ya ta siyo mata kajin bakin titi su cinye kuɗin ba laifi a taimaka masa wata ce kullum idan na zo kayan jaurana sai ce wance ba dubu uku da dari biyar ta ce to yaushe za ka biya ya ce rubuta bayan yi biyu da Allah zan samu dubu biyar ne saboda ya lura kina sana'a kina samun kuɗi yaushe za ka biya ne rubuta ƙarshen wata wallahi wance ban samu na biya albashina ba albashi ba a biya mu ba da Allah zan samu dubu goma ni fa wallahi kudin nan sun fara yawa ina ce miki rubuta ya rubuta bashi ya taru na rantse da Allah duk ranar da ta buɗe baki ta tambaye shi bashi nan sai haka aikin banza matan ƙarshen zamani matan ƙarshen zamani marasa kunya kina tambayar mijinki ba girmamawa ba mutuntawa ni za ki rena hankali kina tambaya na kina ta yawan magana to shikenan daman auren ba dan Allah kika yi ba aure ne ba dan soyayya ba shikenan dan akan kuɗin ki za ki zo ki ta damuna ki takura mu to nawa ne ma kuɗin naki fada sai in baki kuɗin ki kuma in baki takarda a'a kai hakuri Allah ba ka hakuri ta ci auren aurenta kin ga shikenan ya ci kuɗi sun tafi jama'a haka suke ko ba haka suke ba yanzu wannan daidai ne Allah ya ba su ikon gyarawa da haka in kin samu yan kudinki ku kai ana taimakon gida, ana taimakawa amma dai ki bi a hankali ni ba ban ce kake ba miji kuɗi ba ku ba ban ni ina muku bayanin hakikanin yanda ake ciki kuma zalunci ne namiji matarsa ta samu gindin kafuwa da kafarta ya cinye mata ta. wannan zalunci ne wata kuɗin gadon ta ici ne mata kuɗin gado uban ta bar mata gida uban ta bar mata shago ya je da su kuma yi mata kishiya da kuɗin. kawai sai a yi shiru da kai nake in kai ma haka kake da kai nake A wannan muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe muna neman afuwar Allah wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته